أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا مسلمي إنا مكو غيسوا تأدين المسلمين da cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah maɗaukakin sarki tsira da amincin Allah su ƙara tabbata ga fayan halitta annabin tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam da iyalan gidansa da sahabbansa baki ɗaya <clears throat> muna ƙara jaddada mu ga Allah wanda ya nuna muna wannan safiya ta lahadi sha biyar ga watan safar wata na biyu hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara 1444 wanda ya daidai da sha ɗaya ga watan tara miladiya shekara ta 2022 a ah, kamar da kuka sani muna cikin karatun littafin nan mai albarka na bulugul maram wanda muna babi ko kuma na harwa yau gefe na littafin da ya kira littafi na cinikayya wanda littafin cinikayya ya faɗo a ɓangare biyu na fiƙihu da malamai suka raba fiƙihu gida biyu fiƙihu ibada da fiƙihu mu'amalat to wannan yana ƙarƙashin fiƙihu na mu'amala ah, a wannan babin muna bangaren muna babi na ƙarshe shine babi na babul wadi'a alwadi'atu <clears throat> me ake ce ma wadi'a wadi'a a shine a ajiya ajiya mutum ya baka ajiya wata amana ka ajiye mashi wannan <clears throat> ajiya din <clears throat> tana da asali tun tali-tali tun kafin zuwan musulunci bayan musulunci ya zo kuma ya tabbatar da ita saboda buƙatuwa da ɗan adam yake da ita ta rayuwar yau da kullum a ko dai ya zama don rashin tsaro a gari ko kuma inda mutum zai ba da kayan shi ajiya yana ganin ya fi aminci ko kasancewa shi wanda zai yi tafiya mutum zai yi tafiya yana da kaya kuma bai aminta shi aje su wajen shi sai ba da su ajiya da wasu dalilai na zamantakewa waɗanda suka saka a mutum ya ba da ajiya <clears throat> mun ga annabi sallallahu alaihi wasallam tun kafin a aiko shi a matsayin manzo tun lokacin jahiliya mutane suna ba shi ajiya idan kuma suka ba shi ajiya da sun dawo za su samu wannan ajiyar exactly kamar yadda suka bada ta saboda aminci irin na annabi sallallahu alaihi wasallam har suka yi mashi da laƙabi al-amin wannan suna na al'amin tun kafin zuwan musulunci al'amin amintacce kafin a aiko shi a matsayin manzo suna aji kayan suna aji a wajen shi bilhassil <clears throat> annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da zai yi hijira daga makka zuwa madina sai da ya ba da saƙon ajiyar mutane da suka bashi ku duba fa suna kiyayya da shi na cewa a matsayin shi na manzo amma duk da haka babu yadda za su yi babu yadda za su yi sai dai su ba shi ajiya aje musu kamar yanzu ne in ba dai a karmakumullah baya bayan da abuwa suka lalace muna ba za ka ga <clears throat> wa'annan wa'anda ba musulmi ba wa'anda muke tare da su duk da suna ƙiyayya da mu na addini amma sun fi amincewa na su bamu mu abin nan a amana in yanzu tun har ƙasa <clears throat> sauko ƙasa mai gadi za ga <clears throat> sun fi aminta su ba da mai gadi ga wannan dai da suke ce ma aboki ko ba haka ba sun fi abinta su ba da gidajensu na haya ga wannan wanda suke ce ma aboki saboda ya fi aminci ya fi amana sai dai da abubuwa suka dawo suka lalace shi ma abokin yanzu ya bi ɗabi'un wanda ba abokin ba wal'ayazu billah amma dai abin da aka sani a shine amin a wato amana har waɗanda ba musulmi ba suna ba wanda yake musulmi to wanda shi ya faru a jahiliya to ita wannan ajiya a waton akat ne mu'amala ce contract ce <clears throat> ta tsakanin mai ba da ajiya da wanda aka ba ajiya amma wannan mu'amala ba mu'amala ce ta wadda kuɗi maslaha za ta shiga ba mu'amala ce ta fi sabilillah mu'amala ce ta fi sabilillah ba mu'amala ce ta wadda a min kayana ba zan biya ka kaza a matsayin ajiya da sunanta da ma'anarta a musulunci in ko mu'amala ta wanda aka ba ajiya da wanda ya karbi ajiya mu'amala ce ta tabarru kuɗi ko wani jinga ba zai shigo ciki ba shi kuma akwai ƙa'ida in dai mu'amala ce ta mu'amala ce ta amana bittali mu'amala ta amana shi kuma al'aminu shine ƙa'ida ku riƙe wannan ƙa'ida al'aminu la yadhman amintacce duk wanda aka ce wannan amini ne ka yadda da shi ka bashi amana bai biya sai da sharaɗi biyu inda amintacce kawai zai biya idan ya yi sakaci ko ya yi ta'addanci sakaci shi ne malamai suka ce mutum ya ƙiyin abin da ya kamata ya yi sakaci mutum ya ƙi yin abin da ya kamata ya yi ta'addanci yin abin da bai kamata mutum ya yi ba kun gane ko jama'a a abin da bai kamata ka yi ga ajiya ba ka yi in ka yi ka ta'addanci shi kuma sakaci ka bar abin da ya kamata ka yi ga wannan ajiya din za mu zo ga bayaninsu to in ba wannan abin ya samu ba guda biyu in aka baka ajiya ta bata ko ta halaka ba za ka biya ba don haka duk abubuwan da za su zo ƙarƙashin shari'a na wai za mutum in ka ba shi ajiya zai biya ko ba zai biya ba ina ne zai biya ina ne ba zai biya ba za su zo ƙarƙashin wannan point guda biyu za a duba shi akwai sakaci ko kuma akwai ta'addanci wuce gona da iri ga ajiyar nan da aka ba shi wannan ita ajiya tana cikin abubuwa na zamantakewa waɗanda ake yin su saboda kyautata mu'amala hali na taimakani in taimake ka Allah maɗaukakin sarki yake cewa ta'awanu alal birri wa taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwa tana cikin abubuwan da Allah maɗaukakin sarki ke cewa na wannan taimakekeniya idan kuka duba wa yamna'una ma'un suna hana ma'auni a abin nan eh, ma'un abubuwan bukata duka taimakekeniya saboda ita mu'amala ba ta ginuwa a ko da yoshe bayani in maka akwai mu'amalar da za ta ginu akan aro akan rance akan fi sabilillahi wannan haka aka san mu'amala akwai kuma mu'amala wadda ta zama purely cinikayya tsakaninka da wani akwai wanda ita kuma ba ciniki ba ne mu'amala ce ta zamantakewa don haka <clears throat> shi wannan dai ajiya dalilin ta ya zo a cikin alkur'ani da sunan ma'aiki kuma malamai sun yi ijima'i gaba ɗaya cewa a ajiya ta halatta kuma abinda yana cikin abubuwan kyautatawa gaggashin aya ta Allah maɗaukakin sarki ke cewa can cikin suratul nisa inna Allah ya amurkum an tu'addul amanati ila ahliha Allah yana horon ku ku ba da amanoni zuwa ga waɗanda suke da su to wannan yana cikin babin idan aka baka amana ka mai da amanan nan exactly yadda aka baka sunna kamar da za mu ji wannan hadisi da yake hadisi kadai ɗaya ne malam ya kawo a babin wannan wadi'a kamar da muka ce kuma malamai sun jima'i akan halaccinta a ita wannan wadi'a insha Allah wasu hukunce-hukunce akwai hukunce-hukunce da yawa ga ƙarƙashinta za mu ga hadisi ɗaya kawo amma malamai sun yi magana kwarai. sun yi branches kwarai game da hukunce-hukuncen wadi'a a jiya ma'ana a saboda bukatar da ake da ita yau da kullum haka za mu karanta wannan hadisin kuma ina ganin insha Allah shi kaɗai za mu karanta sauran hukunce-hukunce za mu yi bayanin su abin da ya sauƙaƙa da kuma tambayoyi na game da wannan babin kuma za mu ga inda wadi'a za ta yi tonin ba wadi'a ba ta koma wani abu daban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 من أودع وديعة فليس عليه ضمان أخرجه ابن ماجة وإسناده ضعيف wannan hadisi na amr ibn shu'aib daga baban shi daga kakan shi Allah shaida da su dukkan su sahabban ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ah, daga annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda aka ba wata ajiya baya da ba zai biya ba idan tabbata wanda aka ba ajiya ba zai biya ba idan tabbata kamar da muka ce wannan wannan contract da mai ba da ajiya da wanda karbi ajiya contract ce ta fi sabilillahi ba contract ce ta ciniki ba a matsayin shi ka yadda da amincin shi ka bashi ajiya in ka bashi ajiya to wannan ya nuna ka amince mashi amince mashi da ka yi shi kuma ya nuna ƙa'ida ta ce al'aminu la amintacce bai biya illa bit ta'addi au bit tafriqi sai in ya wuce gona da iri ko ya yi sakaci to wannan dai hadisi imamu ibn maja ya fitar da shi a cikin littafin shi da sai dai abin nan isnadin shi mai rauni ne duka isnadin wannan hadisi kamar da malamai suka faɗa kamar da imamun nisa'i ya faɗa da ibn ma'in cewa wannan hadisi yana da hanyoyi uku da ya zo amma kuma dukkan su ifai ne amma idan aka tattara su hadisin a wajen malaman hadisi zai zama hasanul lirairi waton a lallai yana da daraja ta uku bayan asahi hasan hasan lirairi cewa <clears throat> ingantacce ne in considering of hanyoyin da zo daban-daban to amma dai chain of narrators din shi akwai rauni isnadi kenan to wannan mala ya ce wa babu ƙasami ta ƙaddam fi akhir zakat babin raba zakka ya riga ya yi magana shi a can a abin nan wajen raba zakka ko shi saboda ga al'adar malaman shafi'iya shi wannan malamin da ya haɗa wani littafi eh, imam ibn hajar ba shafi'i ne yadda suke tartibin littafinsu shine suna kawo babin wadi'a ƙarƙashin wannan ko kuma daga babin wadi'a sai babu sadaka, da shi ne ce to already ya riga ya magana wannan wa babu qasimul fai'i da kuma babin raba fai'i wal ganimati da ganima ya ce aqibal jihadi zai zo bayan babin jihad wato dukkan su akwai wani hukunce-hukunce wanda suke da alaƙa da wadi'a gane ko jama'a to don haka babin rabe zakka ya riga ya magana shi can baya amma babin raba a ganima da fai'i zai yi magana shi bayan jihadi insha Allah ta'ala in Allah ya so to wannan dai a takaice shine wannan ah, hadisi wanda mala ya kawo akan wannan muka ce ah, ajiya amana ce mai wanda aka ba ita baya abin nan baya biya sai ya yi ta'addanci ko kuma sake ta'addanci shine mutum ya aikata abin da baya halatta duk abin da baya halatta ga ajiyar da aka baka an baka ajiyar a abin nan jaki ko mota ka aza mashi ko ka aza mata kayan da baya halatta ka aza mata ta faɗi ta mutu ko mota ta lalace mun gane ko ehin ko gida ka yi wani aiki da shi wanda ba halatta ka yi ta'addanci don haka za ka biya amma in ya zama kawai abin nan ne da masu kwamalo suke ce ma act of god ba za ka biya ba amma ko act of god ne ƙaddara ta sauka in akwai ta'addancin mutum mun gane ko to lallai mutum zai biya shi ko mun ka ce sakaci shine mutum abin da ya kamata ya yi bai yi ba misalin abin da ya kamata mutum ya yi bai yi ba wannan mashin an baka ajiyar shi sai ka aje shi kawai kai fakin ɗin shi a kofar gida a matsayin mashin na ajiya kamata ya ka shiga da shi gidanka ka san halin da ungoku take ciki ana sace-sace ka samu makulli ka rufe ko ba haka ba to wannan kaga baka yi abin da ya kamata kai ba don haka a nan ka yi sakaci to a nan sakacin da ka yi shi zai sa ka biya kun gane ko? don haka wannan duk wani hukunce-hukunce da za su sa mutum ya biya idan aka ba shi amana shi ne ɗayan biyu ko ya yi abin da bai halatta ya ba ko kuma ya bar abin da ya kamata abin nan ya biya haka yau mun ce ita ajiya tana cikin uqud na albir na taimakekeniya da juna haka duk wanda ya taimaki ɗan uwan shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana a cikin hadisi Allah yana cikin taimakon bawan shi ma kanal abdu wallahu fi auni ma kanal abdu fi auni akhihi matukat bawa ya kasance yana taimakon dan uwan shi ka zama ka ce kai babu ganka da kowa kowa kowa yayi ta kan shi hadda wani hadisin a hadisu ga asi gare su wa iyaka iya da kanka a rayuwa ba ta tafiya haka nan rayuwa tana tafiya ka taimaki wani wane ya taimake ka duk da a yi business da kai ka je nan mai yankan kumba ya yanke maka kumba taimakon ka ne aka yi fa a yi maka shushana a karɓi kuɗinka a yi maka shushana taimakon ka ne aka yi a kawo kasuwa kusa gare ka da yanzu za a ce idan za ka je kasuwa sai ka je su da kasuwa na abu za ka gane lalle taimako ne to don haka ko da ka ba da kuɗi a baka abu taimako ne kuma Allah haka ya tsara rayuwar Allah ya ce li yattakhidha ba'dhum ba'dan sukhriya dan wasu su ɗauki wasu 'yan aiki da kowa bai bukata da kowa kowa shi zai yi aikin shi. rayuwar ba ta yawa yau ko cefa ne kawai ka ce ka je kai na gidanka shi kaɗai zai cinye gaba ɗaya rabin lokacin ka da kowa shi zai je ya cefanin shi ya dawo ya gyara ya yi abincin shi in abin nan nashi ya cika masan shi ya cika shi zai tuɓe ya kwashe kun gani rayuwar ba za ta tafi haka ba don haka an gina rayuwa akan taimakekeniya taimakekeniya dinnan ko dai da kuɗi ko kuma wadda ba ta da buƙatar kuɗi ko da aka batta haka nan open mun gane ko jama'a ko yanzu ka tura min mutum kayan shi mota ka tura ta tashi ai daidai da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ka taimaki mutum ka aza mashi kayan shi akan dabba shi ko kai mashi saukali sadaka ne kada komi ka yi kodin ɗin shi akan kuɗi akwai abubuwan da za a sana'a kashi, akwai abubuwa na taimakekeniya ne na na bukata to don haka idan mun ji wannan hadisi idan mai ajiya ya aje abin nan a an ka baka ajiya ka aje ta wurin da ya kamata ka aje ta aka tabbatar da lalle nan wurin shine abin da ake ce mai herzi to ba za ka biya ba me ake ce mai herzi a shari'a kowane abu mai magana nan kwanan baya ko kowane abu yana da inda ake ce mai safe ɗin shi <clears throat> wajen da yake da amana ya danganta da abin nan da kuma a wuri yanzu waya yanzu da wani zai baka ajiyar waya ka ya ce wani ga waya ta ka ajiye inda yake sef ɗinta ba shi ne ga fili ba kowa ko ka aje ta kofar gida ka ce amana ce wannan ko a koyaushe ko a saudiya ka aje waya a waje ba ka aje ta wurin da ake ce ma herzi ba wajen amana don haka idan ta bata ko aka ɗoke ta ka yi ganganci za ka biya amma da yanzu a ce ka ɗauke ta ka kai ta a gidanka a ɗakinka wurin da kake aji kayanka ka rufe ɗakinka da za ka fita ofis barawo ya zo ya buɗe gida barayi suka ziyarci gidanka suka yi maka sata ba za ka biya ba amma da yanzu wayannan zuwa kai kawai ka aje ta <clears throat> cikin falo ɗinka falon ka kowa na shiga sannan falon ka din nan baka aje kudin ka duk wani abu wanda kake tattalin shi kai ma ka aje shi to kai ma ka san cewa ta'addanci ne kai to mun ji shi sai ɗin waya ko mota fa don saboda da shari'a ku duba wata hikima ta shari'a in shari'a ta faɗi abu na farko za a koma a ganshin shari'a tana da wannan ma'anar akwai urfi na shari'a in babu shi sai a koma urfi na lura in babu shi sai a koma urfi na al'ada yanzu da shari'a ta ce idan aka baka ajiya ka aje shi safe safe place to na farko terms na farko za mu je shari'a ta yi defining din abin da ake safe place ba ta yi ba a lugance akwai abin da ake ce ma safe place babu shi sai a koma ma al'ada ita za ta fassara ga al'ada me ake ce ma wannan ɗabi'a wannan abin da ka ba da shi ga al'ada ina ne safe ɗin shi idan mutum ya baka dabba shanuwa ka aje mashi ga al'ada ina ne ake considering ɗin ka aje ta abin nan safe place to al'ada ita za ta determining ɗin wannan in al'ada ta yi abin nan ba za ta yi determining ka cewa a'a ai wuri kaza yanzu ga al'adar mutanen abuja ko mutanen life camp mota kowa waje take ko kuma yawa ko ba haka ba tana waje in mutum ya baka ajiyar mota kai mazauni life camp ne kar aje ta a waje kan rufe ka daga gilas yadda kowa ke abin nashi idan barawo ya zo ya sace ta a life camp ba za ka biya ba amma yanzu a wata unguwa wadda ba a aje mota waje saboda barayi na damun mutane ka zo ka aje ta a waje barawo ya zo ya sace ta ba ka kawo hujja ai a life camp ma waje aka aje mota nan ga al'adar mutanen wannan garin ko wannan unguwar mota ba aje ta waje duk wanda ya aje ta waje ya yi sakaci wanda ya sakaci idan aka ba shi ajiya zai biya don haka yanzu za ka biya mun gane ko don haka mai determining al'ada da yanayi haka wa yau game da muka ce mutum bai biya shin ya halatta an baka ajiya ka yi amfani da abin ajiya malamai suka ce duk abin da aka baka ajiya amfani da shi in kai amfanin da bai zama ba cikin maslaha shi ba ce wannan abin ba cikin interest in shi ba ne a yi amfani da shi to idan ya bata ko ya halaka za ka biya misali mutum ya baka ajiyar doki cikin maslahar doki shine a riƙa hawan shi time to time a je da shi a fili a ɗayan su kuwa da shi saboda in ba haka ba zai iya rashin lafiya ta kama shi wa bai mutu cikin maslaha shi shine ka yi amfani da shi to in ya zama wajen exercising ɗin wannan interest na shi doki ne ka yi amfani da shi ba wani musiba ta zo mashi ba za ka biya ba kun gane amma in ya zama ya fita daga wannan maslaha ka yi amfani da shi to za ka biya mutum ne baka kuɗi a jiya. wannan kuɗin shin ka ɗauki kuɗin nan ka yi biznes da su cikin maslaha su ne ba cikin maslaha su bane kai maslaha ka ce don haka da wannan kuɗin ya ɓata da ya baka ajiya za ka biya shi za ka mi za ka biya shi inda sanin shi ne ya baka kuɗi ka ce malam zan ɗauki kuɗin nan abin nan yanzu ya tashi daga matsayin ajiya ya ko matsayin mi ya zama matsayin ranci ajiya ba a amfani da ita sai in ya kasance maslahatka idan inda ake amfani da ajiya shine ya kasance maslahat wannan abin wanda in ba a yi amfani da shi ba zai lalace malasan kamar misalin na kawo misalin kamar doki yanzu a namu a zamanance me za mu iya buga misali wanda mutum ya baka ajiya amma aje shi hakanan ba amfani da shi zai iya lalata shi kamar me eh. in ka ɗebe ba ta ka daga taya <laughs> eh, eh. sannan kuma ya kake gani duk bayan sati ɗaya ya ya abin nan ya womin ɗinta eh to amma ai ka gani tana nan dai aje ina gan bai amfani da ita ba dan womin ba amfani ba ne eh still still ko ana womin in ya hada in yana tana kan dutse ya ga womin ɗinta to shikenan sai a duba da ita kamar da muka ce doki za ka iya tafiya ka hau shi ka yi zagaye da shi kun gane ko to sai ka yi amfani da shi kun gane ko jama'a ko amma duk abin da aka tabbatar da bai cikin maslaha shi aiki da shi kamar yanzu kuɗi mun gane mutum ne baka kuɗi yanzu in kuɗi ne na ƙarfe ko na mai ba su lalacewa amma kuɗi na takarda ila saboda raba da sanyi sun yi shekara biyu aje ka fitar da su ka sake canza su ka abin wannan within the process kuɗin ya lalace ko aka sace ba za ka biya ba kun gane amma in ya zama a ka ɗauko ne kawai ya baka ajiya ka rika business ɗinka da su bittali ma malamai sun kawo shi babi na ta'addanci kun gane ko wuce gona da iri wannan in ka yi amfani da shi saboda shi mai ajiya abinda ake so ko da yaushe idan ya baka ajiya da ya tashi neman shi ya zama yana na available kun gane dan shi ne aka ce ba alaƙa ce ta ciniki ba alaƙa ta ciniki yanzu idan mutum ya baka haya gidan shi kun alaƙa ce ta ciniki tsakaninku idan ya tashi buƙatar gidan shi a wani lokaci baya da dama ya ce yanzu yanzu yake son shi sai an cimma yarjejeniya amma alaƙa ta ajiya babu yarjejeniya in yau ya buƙaci abinci yau za a bashi saboda ba ciniki ba ne sai in ya zama lokacin da ya buƙace shi yiwa a bashi wannan abin misali mutum ne ya baka ajiyar kayan shi a abuja ka ɗauki kayan kasa cikin gidanka ka rufe sai kuka yi tafiya zuwa kano a kano ya ce ba ni kayana to nan kaga bai yiwa ka bashi wannan sai ka dawo to wannan babu laifi amma ita ajiya game da muka ce ba alaƙa ce ta cinikayya ba in mutum ya nemi abinci yanzu yanzu za a bashi sai inda wani dalili kun gane ko jama'a ko wannan kenan abin da yake zo ma akwai hukunce hukunce da yawa ga ƙashin ajiya wannan alamai sun yi rubutu ƙwarar gaske game da hukunce-hukunce ajiya da kuma irin yadda mutane suka tamfarin da gana ajiya ko kuma suke abusing ɗinta ajiyar nan da ake cewa cikin banki jama'a ajiya ce ba ajiya ba ce kudin da kake kai ana cewa saving as far as islam is concerned ba ajiya ba ce ajiya Wanda ake ce ma ajiya babu kuɗi ajiya ce fi sabilillahi ajiyar banki a matsayin rance take shi kuma ƙa'ida ta rance a shar'ance babu riba tsakanin ka da wanda ka ranta ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hani da duk wani rance wanda ya jawo maka amfani shine interest don haka karanta mutum kuɗi ka karɓi interest interest ina haramun ne don shi kace ana ake cewa banki mai cin riba Ajiye da za ka yi banki ka ba da kuɗi a yi ijara shi kuma ba rance ba ne abin nan murabaha ne mun gane ko ko kuma wani nau'i na ko ala da nau'ukan types of transaction wa'inda musulunci ya yadda da su kamar irin abubuwan da a bankuna na musulunci suke kokarin su yi amma ita kan ajiya a sunanta na ajiya a musulunci irin ajiyar da ake banki ba ajiya ba ce na ajiya ba a biya sai dai wani abu ko rance in rance ne kuma ba a biyan interest sai kuma business tsakaninka da wani ka bashi wannan ko salami ko ja'ala ko wani nau'i na kasuwanci wannan an yadda da shi kana a yin shi da banki jimu kamar irin wa'annan mu'amaloli da bankunan musulunci suke son su yi suke yi ma kuma to ajiya wadda ake badawa kamar yanzu a za ka shiga masallaci ka ba wani ajiya ya baka makulli ko masallaci ko wani abu wani public place in ka fito ga kuɗin da zaka bashi mun gane ko kuma irin abin da 'yan tasha ke yi in mai mota ya zo ya ba da kaya ajiya in ya ba da kaya ajiya in mai su ya zo ya karba ya ba da kuɗi ajiya ce as far as terminology na musulunci ba ajiya ba ce saboda biya za a yi don haka idan ka zo da wanda ya ba da ajiya da wanda aka ba ajiya idan tabbata za a biya ka kun gane a musulunci inda ajiya ce ta abin nan ba za a biya ka ba amma yanzu da shi wanda zai aje maka kaya ka zo ya ce wala aka bincika ba a gani ba biyan ka zai kuma ga musulunci ba ka yi laifi ba saboda kai ba ajiya ka bada ba kuɗi ne kake biya wannan ana kiran shi jinga aiki ne ya yi maka contract ce ya yi maka in aka samu matsala zai biya ka amma in ka ga dama ka yafe mashi sai ka ga babu ta'addancin lai abin nan kamar ina ganin ba a yi sati uku ba wani ya aika abin nan nashi dan abinci haka a gida ko da aka zo da ɗauka hoto da komai kai dai tsakanin nan zuwa arewa an kasance buhu guda na abinci aka duba ko ina abin nan buhu ya ɓace na abinci ya tabbatar da wannan abincin nawa abincin duk wanda ɗauke shi sata shi ya yi kuma yana yana da bukata ya ce ya yafi kunga yafi wadda ya yi wani abu ne daban amma dai kamata ya yi a biya shi ko su tsakaninsu suna biya yi suna da contribution da suke yi idan kayan mutum ya bata ciki za a biya kai wanda ka batar da kaya za ka biya ko 40% ne su kuma 'yan union su biya 60% suna yin haka almuhim to wannan dai kenan za mu dakata a nan fatar abin da muka faɗa daidai Allah ba mu lada shi kuskure Allah shi cikin zukata sai ƙarin bayani ko tambaya insha Allah bin ɗinsu ga yadda an kai na ji'ala ka gane ko inhin yadda aka yi gashi gashi gashi ka gane ko sai ka koma ka gani abin da su amma wasu abubuwa suna ƙoƙari na su ga cewa sun yi kusa ga abin nan na musulunci amma dai ajiya a matsayin ajiya ba ta jawo amfani ka gane mm, ajiya ba ta jawo amfani kamar da muka ce yanzu wanda littafin in ka na ara maka shi ban zuwa in ajiye shi wajen ka ban zuwa kuma bayan na dawo daga tafiya in ce ka bani littafi da wani kuma karamin littafi ka gane Allah samu dace to wannan ya danganta ga urfi mun gane ku a lokacin da baya halatta lokacin da zinari ne da azurfa mutum ya baka zinari ka bashi azurfa mun gane ko zinari ne zaka bada kun gane ko a wadda nuka gaya muku cewa ajiya aka santa mutum yana baka ajiya yadda ya baka din nan ka ɗauko ta ka bashi mutum ne yanzu ya baka a kayan makaranta na yara sai ka ɗauke su ka je ka yi aiki ka saida su ka zo ka koma ɗonka wani iri exactly eh, ka kai ma tela ɗin ila ma telan ka kai ma ka kai yadin ana ya samun matsala alal aƙalla samun matsala ya zama ɗinkin nan da an kai mashi ba irin wancan ba ne shi wancan dubu biyu ya biya kai kuma dubu ɗaya da biyar, don haka ma na dubu ɗaya da biyar. don haka ga ya canza mun gane ko amma kuɗi al'amarin kuɗi musamman irin namu da suke not duk kima su guda yana da sauƙi amma dai ka sani cewa mutum ya yi amfani duk da haka ya yi ta'adanci don ya ɗoki a abu da ba a ce shi ɗoka ba mun gane sai da irin ajiyar da ake ta zamani mutum ka gani ya fi karfin abu sai ka ce wani shi ajiye maka irin kuɗi ba abin kun gane hin yanzu malam hasa ya karfin miliyan goma za ka taya sai ka ɗauko ka ɗauko dubu goma ka ce malam ajiye min don haka duk lokacin da so babu wani abin nan kana can ma za ka ce malam akwai dubu goma ɗina na baka kashi ko da Allah yomin transfer din su don haka ya halatta kun gane ko abinda ake yin tsoro ga ajiya ya zama ka ba ka kasa ba mutum exact abin da ya baka to duk abin da ya zama baka ya bada exact din shi to bai halatta kai aiki da shi bai halatta kai aiki da shi na'am da hmm. kamar aiki aka ba mutum misali yanzu ba wani ka da Allah ya haɗa da shan shi ya ajiye maka hmm. kai ba za ka yi amfani da shi yanzu ba ki ma sai lokacin sallar da ya hmm. to kaga za a ci da shi za a kula da shi za a yi komai da shi hmm. to wannan a matsayin ajiya yake kawai ko ko da yi contract ne tunda akwai kula a ciki da wani aiki da za ka yi to akwai hadisin da ke cewa algun bilgun waton in ka yi amfani da abu za ka ci za ka ci ladashi don haka ko dai ya baka shi a matsayin a jinga in gane ko ka aje mashi shi ga kudin abincin shi yanzu da yawa mutane suna sayan dabbobi su kai nan daidai su ba da kudin abincinsu da kuma kudin abin nan ka gane ko a turke sa a yi aiki da a bashi nan yana cin abinci har wani lokaci da suke na bukata ko sai next year ma mun gane to kaga wannan matsayin aiki ne ka bashi business ne kuka yi nawa zai ta maka shi da kudin abincin shi wannan ba ajiya ba ce mun gane ku? akwai na ajiya wanda za ka ajiye shi ya ci abinci wajen wannan shi kuma kwacila da kuturu zai mashi aski shi na gun bilgun don haka ya ci abincinka 'yan shanuwa ce za ka yi amfani da nononta za ta yi noma in ne ka gane ko wannan shi kenan matsayin aikin da ka yi na bashi abinci shine shi kuma matsayin amfanin da kake ci shi wannan shari'a ta yadda da wannan mun gane ko to tambaya ta karshe ko walaikum salam ko akwai wanda ya daga hannun nan na sai mu dakata nan ko eh to idan kun yi yarjejeniya akan wannan za ka fitar mashi da zakka kun gane ko cewa za ka fitar mashi da zakka amma in babu yarjejeniya sai lokacin da ya dawo ya yi tafiya kila ya tafi ƙasa turai karatu ya baka din shi da abin nan baka san abin da ce sai ya dawo kun gane ko to wani in ya dawo sai ka ce to wani karatu lokacin da ka bani yau shekara biyu ya kamata fidda zakka ta shekara biyu Ka ba shi ya fitar mun gane ko amma in yayi yarjejeniya da kai cewa in lokacin zakka yi kuma ka fitar mishi wannan sai ka fitar mishi amma in ba haka ba ba za ka fitar mishi da zakka ba mun gane ko nawa ne ku ai ba ba naka bane mun gane ko ba ka bane kuma kaga mutum ba hukuma ba eh mhm. wannan kenan sai mu dakata nan ko آه، اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر بارك المحدين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين